السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun yi bayanin falala na suratul bakara guda takwas za ku ƙara hakuri kafin mu shiga tafsirin suratul bakara za mu ƙara bayani game da wasu falala na ita wannan sura falala na tara game da suratul bakara hadisinsa ya taho a cikin as-sahiha hadisi na shida hadisin abu umama talbahili hadisin marfu'un wannan hadisi yana gwada mana falala na ita wannan sura suratul Ya ce ismullahi al-a'zam sunan Allah mafi girma fi suwarin min alqur'ani salasin ana samun sa a cikin surorin qur'ani guda uku wato Allah tabaraka wa ta'ala yana da wata suna da ta sauran sunayensa girma malamai suna cewa abin da ake nufi shine akwai wata suna mai tarin albarka daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala duka sunayen Allah suna da albarka amma akwai wata suna ta musamman wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓe ya saka mata wata albarka wacce in ka roƙe shi da ita zai biya ma bukata wannan suna ita ce ake kira ismul azam ko a ce ismul azim suna mai girma ko a ce suna mafi girma ya za a yi a ce daga cikin sunayen Allah akwai wata suna da ta tafi wata kuma gashi duka sunaye ne na Allah kuma shi yama kansa na'am abin da ya sa muka yarda cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala akwai wacce ta fi girma domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine yace cikin sunayen Allah akwai mafi girma tunda manzon Allah ya faɗa shi kenan duk musulmi dole ya yarda bare kuma hadisai da yawa waɗanda suka inganta babu kura a kansu sun kawo mana bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai ismul a'zam suna mafi girma abu umamat al a hadisinsa hadisi marfu'un yace sunan Allah mafi girma ana samun sa cikin surorin Qur'ani guda uku da farko ana samun sa cikin suratul Baqara wannan ya gwada maka suratul Baqara tana da ɗimbin falala cikinta akwai sunan Allah mafi girma babu mamaki shi yasa idan musulmi yana karanta wannan sura a gidansa aljani bai zama ba kama roki Allah ya kori aljanin ba mugun aljani fita yake ya gudu kawai don ka karanta suratul baqara me yasa saboda cikin wannan sura akwai ismul a'zam sunan Allah mafi girma abu umama al-bahili yace da kuma ala imran ita ce sura da ta biyo bayan suratul bakara sannan kuma da taha suratu taha waɗannan surori guda uku ana samun ismul a'zam a cikinsu alqasim wanda ya rawaito wannan hadisi daga abu umamatul bahiri Allah shi jikansa da rahama wani ne cikin tabi'ai yace faltamansu fil bakara sai na binciki ayoyin suratul bakara saboda in gane inda wannan sunan Allah mafi girma yake da na bincika suratul baqara da kyau fa idza hiya fi ayatul kursi sai na samu wannan aya cikin ayatul kursi karanta mana wannan aya ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce ayatul kursi abinda yasa na ce ya karanta domin akwai waɗanda ba su santa ba alkasim ya ce da ya bincika suratul bakara sai ya tarar da sunan allah mafi girma a cikin wannan aya don haka yasa idan ana karatun ayatul kursi aljani bai zama a gidan to bai gaya mana wata kalma ko ko wace suna ce daga cikin sunayen Allah da suka zo cikin wannan aya take zama ismul a'zam ba ya dai gaya mana cewa cikin suratul baqara ga aya shi a iya bincikensa ya taras cikin wannan aya ake samun sunan Allah mafi girma wanda in ka roki Allah da shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya biya ma bukata wa fi ala imran yace a suratu ala imran sai na samu a fatihatiha a farkon suran karanta mana aya biyu na farkon suratu ala imran bismillahir rahmanir rahim alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذاك تهك لما يتي أفرقا سورة آل إمران ناسا مسونا الله ما في جرمة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم to idan ka dauki ayatul kursi ka dauki wannan aya ta farkon suratu ala imran zaka ga sun taho da farko iri guda Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi wannan ma kuma Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum to tsakanin biyu ko dai Allahu ko kuma alhayyul qayyum ɗayan biyu shi dai bai gaya mana ba a suratu taha ce wata aya da ta zo inda Allah ke cewa wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma a suratu taha wannan ayar cikin ta ana samun ismul a'zam kashi na uku da yazo cikin surori guda uku na qur'ani wa anatil wujuhu lil hayyil an samu alhayyul hayyul qayyum kun ga alhayyul qayyum ya taho cikin ayatul kursi ya taho cikin ayar farko ta suratu ala imran ya taho cikin ayar suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum idan ka samu silsilatu sahiha mujallad na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu da sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya fathul bari na ibn hajar al-asqalani mujallad na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar malamai sun ce kai magana biyun nan daidai ne amma ta ukun akwai tantama a kanta babu shakka sunan Allah mafi girma yana cikin ayatul kursi akwai hadisai da suka goya ma wannan fahimta ta ibn ta al-qasim wato suka karfafa mata hakanan kuma farkon suratu ala imran akwai wasu hadisai da suka goya ma fahimtarsa amma ayar suratu taha wa anatil wujuhu dinnan akwai tantama akai malamai suka ce su suna gani babu shakka ayatul kursi akwai ismul a'zam a ciki sannan farkon suratu ala imran akwai ismul a'zam a ciki amma ba aya wa anatil wujuh da take cikin suratu faha ce kashi na uku ba suka ce su suna gani wannan aya tana cikin labarin annabi musa lokacin da annabi musa ya fito daga madiyana da shi da iyalinsa ya doshi ƙasar masar yana cikin tafiya dare ya masa Allah ya bamu labarin a cikin suratu taha din dai a cikin wannan labarin za mu samu sunan Allah mafi girma wanda ya zo kashi na uku وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وهل أتاك حديث موسى الله يتشل بارن النبي موسى يازومك كوا Izra a nara lokacin da annabi Musa ya hangi wuta suna cikin tafiya dare yayi suka zauna ga annabi Musa ya hangi wuta fa kala yace li ahlihi ya gaya ma iyalinsa in ku zauna ku jira ni ni ana sunara na hangi wuta la'alli atiku min habi qabatin yiwu idan na isa wajen wutan nan in zo muku da makamashi domin dare yayi gashi ana sanyi ko kwa dan ji dumi au ajidu ala nari huda ko kuma in na isa wajen wutan in samu wani wanda zai shiryar da ni hanya saboda duhu sun ɓace hanya annabi Musa ya doshi wannan wuta ashe ba wuta ba ce. wata alama ce da Allah ya sa na kiran annabi Musa idan ya taho Allah tabaraka wa ta'ala zai yi magana da shi zai zaɓe shi cikin manzanni zai ba shi sako zuwa ga Fir'auna فلما أتاها نودي فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها da دا musa موسى يتهو wajen wutan sai aka kira shi ya Musa yana isowa ya ji kira ya Musa me Allah ya ce masa gaba inni ana rabbuka fa khala'na alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa Allah ya ce masa inni ana rabbuka lalle ni ni ne ubangijinka fa khala'na alayka don haka ka cire takalmanka wannan yana cikin karantarwan annabi Musa a zamaninsa ba a ganawa da ubangiji ko ibada mutum zai yi sai ya cire takalma magana tana cikin ittiba'u siratul mustaqim na shaykhul Islam ibnu taymiya Allah ya ji kansa Allah ya ce masa ikhla'na alayka ka cire kalmanka innaka bil wadi al muqaddas tuwa lalle fa kai ka zo wani kwari ne kwari mai albarka al muqaddas al mubarak inji Abdullahi dan Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kana cikin wani kwari ne fa mai albarka tuwa kwarin kuwa me ya ce masa gaba kuma wa ana ikhtartuka na zaɓe ka da manzanci yanzu dai ka zama annabin Allah kana cikin mursalai cikin annabawan da na turo fasta lima yuha don haka sai ka saurari wahayin da za a yi maka sako ne daga Allah madaukake zuwa ga al'ummarka me yace masa da farko innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri innani ana Allah Allah ce masa lalle ni mai magana da kai dinnan ya kai Musa ni ne Allah la ilaha illa ana babu abin bauta sai ni fa'budni don haka ka bauta ne wa aqimi salata li dhikri kuma ka tsaya da sallah domin zikiri na don tunani malamai suka ce wannan magana ta Allah tabaraka wa ta'ala cikin ta akwai ismul a'zam kashi na uku innani ana Allah la ilaha illa ana anan muke samun kalma guda wacce take suna ce ta Allah tabaraka wa ta'ala mafi girma sunansa wacce in ka roƙe shi Allah tabaraka wa ta'ala nan take yana amsa ma addu'a to kenan wancan aya ta suratul baqara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ga kuma farkon suratu ala imran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sannan ga wannan aya innani ana Allahu la ilaha illa ana tsakanin kalmomin nan kana samun sunan Allah mafi girma wani ya ce alhayyul qayyum wani ya ce a'a ba alhayyul qayyum ne domin alhayyul qayyum bai taho cikin ayoyi uku din nan da suka zo cikin surori uku daban-daban ba a takaice wannan hadisi na abu umamat al yana tabbatar mana cewa Allah yana da wata suna mafi girma wacce in ka roki Allah tabaraka wa ta'ala da ita Allah yana biya ma bukata kuma ya gaya mana ana samun wannan suna a cikin surori guda uku na Ƙur'ani. farko ana samun ta a cikin suratul baqara wannan yasa dole mu yi bayanin falalan suratul baqara cikinta akwai ismul azam ta yiwu ka ɗauka to imma Allahu ko la ilaha illa ko kuma alhayyul qayyum ɗayan uku nan ne ake samun ismul azam to ai sai ka koma hadisan annabi Muhammad mun samu kuma wasu sunayen ma da yawa bayan Allahu bayan la ilaha illa bayan alhayyul qayyum akwai wasu sunaye daga cikin sunayen Allah waɗanda suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna cikin sunayen Allah mafi girma sunan dai guda ce ba mu san kuma kowace ce ba za mu karanta waɗannan hadisai ku saurara hadisi na farko yana cikin sahiya sunan abi hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya yana cikin littafin sunan na imamin nasa'i yana cikin sahih mawarij zama'an hadisi na dubu biyu da da ashirin biyu hadisin buraida sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam buraida ce sami annabi alaihi salam rajulan kulu fi tashahhudihi wata rana manzon Allah yana zaune wani mutum yana sallah kusa da shi mutumin lokacin da ya zo ta hiya bayan ya yi tahiya ya yi salati ga manzon Allah sai ya yi wata addu'a kuma ana jin irin addu'ar da mutumin nan ya yi duk sahabbin da ke zaune wannan gurin ya ji addu'a shi yasa muka ce babu laifi idan mutum yana sallah na kusa da shi yana jin abin da yake faɗa cikin sallah domin ire-iren waɗannan hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan mutumin ya yi tahiya in ji buraida sai ya ce Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ان تغفر li dhunubi innaka انت الغفور الرحيم mutumin ya ce Allahumma inni as'aluka ya Allah بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد an zunubi li dhunubi innaka antal ghafurur rahim duk sahabbai suna ji fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce laqad sa'ala Allah azza wa jalla wannan mutumin hakika ya roki Allah mai girma da daukaka bismihi alladhi idza du'iya bihi ajaba ya kira sunansa wanda idan aka kira irin wannan sunan Allah yana amsan kiran bawa qad gufira lahu qad gufira lahu an gafarta ma mutumin nan an gafarta masa an gafarta masa in ji manzon Allah idan ka ɗauki wannan hadisi ka dubi wannan addu'a sai ka ga baki ɗayan ta kulhu wallahu ne Allahumma inni as'aluka ya Allah kaga an samu kulhu wallahu. bi anni ashhadu an la ilaha illa anta sai yace al ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ashe baki daya qul huwa cikin akwai ismul a'zam domin qul huwa ce ya kira cikin addu'arsa kuma manzon Allah ya ce ya kira Allah da sunansa wanda in bawa ya kira shi da wannan suna Allah yana amsan kiransa har ma annabi ya ce Allah ya gafarta masa don gafara ya roka kaga mun samu wasu sunayen Allah waɗanda ba sa cikin suratul bakara din ayatul kursi ba sa cikin farkon suratu ala imran kuma ba sa cikin ayar da take suratu taha an samu ƙari cikin hadisin manzon Allah hadisi na biyu ka duba sahihul adabin mufrad hadisi na ɗari bakwai da biyar sahih sunan abi dawud hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da biyu sahih mawarij bama'an hadisi na 2021 Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda ba kamar wancan hadisin ba wannan hadisin Anas shi ya bada labarinsa wancan hadisin ko da ne ya bada labarin wannan mutumin Anas bin Malik yace marran nabiyyu yusalli marran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli manzon Allah ya wuce marra nabiyyu rajulan yusalli manzon Allah ya wuce wani mutum yana sallah mutumin ya yi sallah a ƙarshen sallan wa huwa yaqulu fi tashahudihi sai yana addu'a cikin tahiyarsa, kuma kowa yana jin addu'a shi ko wannan sahabi na manzon Allah da ke sallah ga addu'ar da ya yayi yace Allahumma inni as'aluka بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار cikin wannan addu'a tashi akwai wasu sunayen da babu su kuma a baya Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak la sharika lak babu su a baya yace almannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar ina roƙonka aljanna ya Allah kuma ina neman tsarin ka daga wuta فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه lokacin da mutumin nan ya irin wannan addu'a sai manzon Allah ya ce masa habbansa tadruna bima da'a ko kun san da me ya kira Allah qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani qala sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda rayuwa take hannunsa la haula wala quwwata illa billah magana tana da ƙarfi annabi kafin ya gaya masa habbai sai da ya rantse wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa take hannunsa wa kenan laqad da Allah bismihi al-azim wannan mutum ya kira Allah da sunansa mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda in an kira Allah da shi sai ya amsa wa idza su'ila bihi a'ta kuma idan aka roki Allah da wannan sunan sai ya bada duk abin da aka roke shi ka duba littafin Imam nasai mujallaji na uku shafi na da kun ga cikin wannan addu'a mun samu sabbin sunaye na Allah waɗanda babu su a baya al badi as-samawati wal ard zul jalal wal ikram hadisi na uku yana cikin littafin imam tirmizi hadisi na dubu uku da dari hudu da saba'in da takwas da littafin ibn maja hadisi na dubu uku da dari takwas da hamsin da biyar sahih sunan abi dawud hadisi na dubu da dari uku da arba'in da uku sahihul jami' hadisi na dari tara da tamanin asma'u bintu yazid mace ce cikin mata da suka yi zamani da manzon Allah sunanta asma'u bintu yazid asma'u bintu yazid mata zamanin manzon Allah suna da kokarin neman ilimi mace ce take mana bayani qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa inna fi hataynil ayataini cikin ayoyi guda biyu dinnan ismullahi al'azam akwai sunan Allah mafi girma al'ramma. aya tana suratul bakara aya ta 163 inji asma'u bintu yazi tace wa ilahukum ilahun wahid وإلهكم la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim الرحيم "Kun ga wannan aya suratul bakara wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar wannan aya ta farko kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana akwai sunan Allah mafi girma a cikin wannan aya mun samu ayoyi guda biyu cikin suratul bakara kenan inda zaka tsinci ismul a'zam ga ayatul kursi da kuma aya ta ɗari da sittin da uku wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illa huwa rahmanur rahim mun samu kari ar-rahmanu ar-rahim tace ɗaya ayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana farkon suratu ala imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mun samu hadisai kashi uku waɗanda suka yi mana bayanin sunaye da dama waɗanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikinsu akwai sunan Allah mafi girma wanda in ka roƙi Allah da wannan sunan Allah zai biya ma bukata to wace suna kenan ka duba mushkil al wal athar na Imam tahawi al-Imam tahawi Allah ya ji kansa ya rasu hijira na da shekara 321 yau da mutuwarsa shekara dubu da ɗari da biyu sai littafi mushkilul hadisi wal afar ya tattaro hadisan nan karka. ya ce to shin kaka za mu yi mu gane sunan Allah mafi girma ga sunan kuma da yawa ya ɗauko wannan bayani ya bi kansa ya ɗauko wancan bayani ya bi kansa sai ya ɗauko maganar imamu abu hanifa Allah ya ji kansa imamu hanafi imamu Hanafi ya ce shi a ganinsa ismullahi akbar sunan Allah mafi girma shine Allahu an gama haka yasa Allah baraka wa ta'ala a bismillah ya fara da sunan Allahu ayatul kursi aka fara da Allahu farkon suratu ala imran an samu Allahu a cikin suratul baqara aya ta 163 an samu wa ilahukum ilahun wahidin sai aka ce la ilaha illa huwa duk bayani ne game da kalmar Allahu sannan ga suratu taha Allah yake ce ma annabi Musa innani ana Allahu yake don haka shi a ganin sunan Allah mafi girma shine Allahu la hawla wala quwwata illa billah abinda zamu lura shine akwai abubuwa guda hudu na farko tawassuli da sunan Allah tabaraka wa ta'ala ka ɗauki suna daga cikin sunayen Allah maɗaukaki ka roƙe shi da wannan sunan kowace suna ka ɗauka ana fatan Allah maɗaukaki zai amsa ma addu'a ka domin Allah shi ya kira mu yace walillahi al-asma'ul husna zaka karanta mana wannan aya walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa qarul ladina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malu Allah yace walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa ashe duka sunayen Allah suna da kyau shi yasa wancan mutum na farko addu'arsa اللهم إني أسألك يا الله بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد متى النبي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم سننكم مع حديث أسماء بنت يزيد take cewa manzon Allah ya ce sunan Allah mafi girma yana cikin aya biyu ɗaya tana bakara ɗaya tana farkon ala imran ka lura duka sunaye ne na Allah maɗaukaki cikin waɗannan ayoyi da kuma hadisai don haka matukar ka kira sunan Allah ka roƙe shi ana fatan Allah maɗaukaki zai amsa ma addu'arka abu na biyu yana da kyau mu kiyaye abin da waɗannan sahabbai suke roƙon Allah a kai mutum na farko da ya gama jaje ya gama kiran sunan Allah a ta sai ya ce ina roƙonka an tagfira li zunubi innaka antal gafurur rahim ya Allah ka gafarta mun zunubaina mutum na biyu da ya gama kiran sunayen Allah madaukaki sai ya ce inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ina roƙonka aljanna ina neman tsarinka daga wuta ana duba irin abin da kake roƙa da cijo kafin ma roƙon naka yayi ma'ana yayi tasiri sannan abu na uku shine ikhlasi mu tabbatar muna muna da ikhlasi mu tsarkake zukatanmu abinda muke roƙon Allah mu tabbata wannan abin yana da kyau sannan kuma muna da ikhlasi babu riya tsakani da Allah muke roƙon Allah ba mu yin sa dan mutane su gani ba mu yin sa dan mutane su yaba to abu na hudu yana da kyau waɗannan addu'o'i baki ɗayansu musulmi ya yi ƙoƙari ya haddace su duk sa'ilin da ya yi sallah ya yi tahiya kafin ya yi sallama ya gabatar da su kafin ya kawo wata addu'a tunda hadisai sun tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan kowane mutum ya yi addu'an annabi na cewa wannan mutum ya kira Allah da sunansa mafi girma wace in ka kira Allah da ita sai Allah ya biya ma bukata Fa'a muna da bukatu kafin mu gabatar da bukatunmu na rayuwa cikin sallah bayan mun yi tahiya mu shigar da addu'o'in nan tukunna sannan mu kawo bukatar da muke da ita wajen Allah tabaraka wa ta'ala ta zo a gaban addu'o'in sai mun gabatar kafin nan mu kawo addu'o'inmu to ka dakata domin yanzu da jin cewa ga wata suna ta Allah da tafi girma wacce in ka kira Allah da ita sai Allah biya ma bukata wani na nan kuɗi yake nema nan da nan har ya rike wani kuma yana nan aure yake nema abin ya faskara nan da nan har ya haddace wani yana neman gida Allah ya bashi gida yana gidan haya wani yana neman aiki yana nan nan da nan da jin addu'o'in nan har ya haddace wani ma zarce yake so to ka dakata mai neman ta zarce akwai sharadi alaran ba من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Man kana yuridul izzata wanda ke neman girma, ta zarce, falillahi izzatu jami'a girma baki ɗaya na Allah. Ilaihi ya tsadul kalimu tsayyib kai da kake da bukata wajen Allah. in ka roki Allah addu'a tana hawa sama zuwa ga Allah amma fa ana bukatan tsari da cijo wal amalu salihu yarfa'uhu aikin kware shi yake daka addu'anka ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu kana neman kuɗi wajen Allah ka ji an karanta addu'o'i masu girma masu ɗimbin daraja kana neman aiki ko kana neman matsayi wajen Allah ta baraka wata ala ga addu'o'i nan masu kima sai ka haddace to Allah yake ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu aikin kware shi yake daga addu'an ka ya kai ma Allah ka yi ta addu'a cikin sallah ka tara malamai suna ta sauke ma Qur'ani to ai sharadi babba shine yaya aikin naka wallazina yamkuruna sayyi'ati waɗanda suke miyagun ayyuka lahum azabun shadidun ba ma karban addu'an su ba a lahira Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani wa makru ulaika huwa yabur kuma makircin waɗannan shi yake lalacewa kana cutan talakawa ka ce a roƙar ma Allah ka zarce ku duba sahihul adab hadisi na ɗari shida da hamsin da biyar abu hurera Allah shi kara masa yarda sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahihul adab hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yustajabu lakum li ahadikum ma lam yad'u bi ismin Allah zai amshi addu'an ɗayan ku matukar ya daga hannaye yake Allah ka bani Allah zai bashi matukar roƙon Allah da yake yi ba a kan sabon Allah bane kuna roƙon Allah ku zarce ba domin ku yi aikin kwarai ba sai don ku ƙara cutan talakawa yaushe ne Allah zai amshi wannan addu'a kuma ku duba sahihul mawarid hadisi na biyu hadisin Abu hurera manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ittaqu da'watal mazlum ku kiyaye addu'an wanda aka cuta a cikin silsilatu sahiha hadisi na ɗari saba'in hadisin Abu hurera manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da'watul mazlum addu'ar wanda aka cuce shi tuhmalu alal gamami ana ɗaukanta ne kan gajimare akwai wata wani gajimare na musamman wanda Allah maɗaukaki ya yi tanadinsa ba don kawo ruwan sama duniya ba gajimare ne na musamman Allah ya yi tanadinsa kawai don ɗaukan addu'an talakawa da zarar talaka ya ce Allah jimaran nan sai ya ɗauki wannan kalma wa tuftahu laha abwabu samawati ana bude ma wannan addu'a kofofin sammai wa yaqulu rabbu Allah yana cewa tabaraka wa ta'ala wa izzati na rantse da girma na la ansurannaka walau ba'da hini zan taimake ka wallahi ko bayan yanzu ku kiyaye kada talakawa su gane sunayen Allah nan idan suka koya Allah ya ce wa taftahu واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا دزارا سنة الفرمان الله الله يكي وخاب كل جبار عنيد duk wani kangarare ta kadari kashinsa ya bushe wastaftahu talakawa da zarar sun nemi alfarman Allah wa khaba duk wani takadari kan garare mai girman kai wallahi shi kan tashi ta same shi kai nan duniya kenan zarcewar da zai yana tafiya lahira Allah ce min wara'ihi jahannama به جهنم ولا ويسقى ويسقى من ماء صديد يتجرأه ولا يكاد يسيبه ولا يكاد ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ yana zarcewa lahira min wara'ihi jahannama dama can nama na gabansa tana jiransa wa yusqa min ma'in sadidin kuma a shayar da shi ruwan iwa na ɗan wuta ya tajarra'uhu ya dinga kakalan ruwan yana so ya sha wala ya kadu yusibuhu bai iya haɗiye shi wa ya'tihi al-maut min kulli makanin mutuwa na zuwa masa ta kowane gefe Allah ya ce wa ma huwa bimayyitin ba zai mutu ba wa min wara'ihi azabun galid sannan a gabansa akwai wata azaba mai kauri la hawla wala quwwata illa billah Allah ka ƙara malami da martaba Allah ka gafarta malami do Allah ka yi albarka malami do ku ce amin Allah ka albarkaci zuriyarsa la haula har adamawa gwamnatin jihar adamawa har yanzu ba ma jin motsin shari'ar musulunci a wannan jihar. kuma talakawa suna son shari'ar musulunci demokuraɗiyya kuwa ita ce government for the people government of the people for the people by the people an ce demokuraɗiyya ita ce biya ma talakawa bukata talakawa na son shari'ar musulunci jihar ma sunanta Adamawa an mata suna ne da Modibbo Adama. Kuma kar ku manta akwai tutar Shehu Usmanu a wannan jiha. Duk inda tutar Shehu Usmanu yake an fito an ce ana bukatan shari'a musulunci kun yi gum la ilaha illallah. in kuna da naira talakawa na da sunan Allah mafi girma. kai ko dai mu roki Allah ne ku daga hannaye Allahumma inna اللهم إنا نسألك بأن بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أقول لك أقول متى أقول متى suna nan suna taimakon sunnar manzon Allah mun san su suna nan suna kare bala'i daga kan al'ummar musulmai a wannan jiha akwai mutanen kirki in mun karasa addu'an nan bala'in zai dawo kanmu mun tabbata in mun gama addu'an bakin wani zai koma keya amma musifa za ta dawo kanmu

Allah shi kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, inna ma yunsaru hadhihi al-umma bi da'ifiha kun san abin da yasa Allah ya bar ku yake ba ku ruwa yake ba ku abinci yake ba ku arziki kuna hawa manyan motoci kuna hawa kuna shiga manyan gidaje manzon Allah ya ce albarkacin talakawa ne talakawan nan dai waɗannan 'yan acaɓa ɗin waɗannan masu tura wilbaro waɗannan 'yan taxi waɗannan leburori masu fakare a unguwanni waɗannan masu tafiya kafafunsu akwai faso fa wato da suke kullum Allah ka bar mu zauna lafiya wa salatihim suna ta sallah Allah ka ba mu zama lafiya wa ikhlasihim ba su yin wani aiki dan neman yardan wani mutum sai neman yardan Allah waɗannan talakawan albarkacin su Allah ya bar ku in ji manzon Allah dole mu ja hankalin ku wallahi dole mu ja hankalin ku duba ta'alikatul hisan mujalladi na farko shafi na 201 sahihu mawarij zama'an hadisi na 2298 Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai ya kunu umara min ba'adi, nan gaba za a samu wasu shugabanni in ji manzon Allah nan gaba za a samu wasu shugabanni na ma la na za su faɗa muku magana da ba za su cika ba wa na ma na za su aikata abin da ba a ce musu su yi ba la haula la quwwata illa billah in ji annabi rahama annabi muhammad ka kwatanta da halin wasu 'yan siyasa ba duka ba ya na ma la na suna haɗin abin da ba su yin sa in kun zaɓe mu za mu yi muku kaza an zaɓe ku kun yi. wa ya yaf'aluna ma na kuma abin da suke yin manzon Allah yake ba wanda yake su yi to annabi sallallahu alaihi wasallam yake faman jahadahum bi yadihi wanda ya tsawata musu da hannunsa fa huwa mu'min wannan yana da imani kai Allah shi saka talban bauchi da alheri wa man jahadahum bi lisanihi wanda ya tsawatar musu da harshensa fa huwa mu'min Allah ka sa muna cikin masu imani wa man jahadahum bi qalbihi wanda ya tsawatar musu da zuciyarsa ka san akwai mai runi imani to wai in na faɗa za a daure ni bari in yi gum sai annabi ya ce to la da ku babu imani bayan wannan sai dai fa in kun fi son yan ciwa-ciwa yan munamuna makwaɗaita to yaya za ku yi kenan a ranar tashin kiyama suratu ibrahim da Allah ya ce wa barazu lillahi jami'an فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا قلنا لكم سبعا فهل أنتم مغنون أنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص الله تبارك وتعالى سورة إبراهيم يا ya ce wa جميعا أرانا jami'an a إذا سبينا ga shugabannin ga talakawa masu jin tsoro waɗanda suka bi su akan bata sun ki bawata musu sun bi su bi shi zai a tahi wuta zai fakala du'afa lilladina takbaru suna filin hitabi ba a ma yi hukunci wani je wuta wani tafi aljanna ba ana da jiran Allah ya taho amma ganin irin yadda aka fito da tunanin aikin da mutum ya yi a duniya ya san makomansa. waɗannan talakawa makwaɗaita sai su ɗan matso kusa da shugabannin in ji Allah fakalar fa'u masu raunin nan sai su ce zai na takbaru ga waɗannan shugabanni inna kunna lakum taba'an a duniya da muna tabin ku ku ce mu yi ma wani dukan a kan siyasa mun masa duka ce mu je mu datsa wata hanya saboda shirin irin na siyasa mun yi kun ba mu kuɗi kun ce mu yi murɗiya mu karkata ƙuri'a don wani dole sai ya ci siyasa sai ya ci zaɓe mun yi haka kuma yanzu ga shi dai da alamar muna ganin cewa makoman mu ba ta da kyau fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay'in to ko yau za ku dan rage mana wata azaba mun yi ne domin ku abin nan mun yi ne domin ku kalu sai shugabannin su ce lau hadana Allahu la hadaina kum da Allah ya shirye mu da mun shiryar da ku tun da mutu gaba ɗaya cikin bata sawa'un alaina a jazi'ina mu mun magani wallahi ko dai mu yi raki mu dinga kururuwa mu ki hakuri amsa barna ko mu yi hakurin malana min mahisin ba mu da mafita mu mun gane don haka ma wannan tsawa da kuke wannan ihu da kuke tashin hankalin nan ma ba shi da amfani to shedan fa Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr shaytanu lamma qudiya al amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت إني كفرت بما أشركتمون من قبل مم. إن الظالمين لهم عذاب أليم suna nan dai sai a gama hisabi sun tafi gun shaitan wa kala shaitan sai shaitan ya ce eh, to haka ni ne babba ni na batar da shugabannin ko kuma shugabannin suka da ku lamma ku fi al'amru sai ya ce musu inna allaha wa'ada kuma wa'ada alhaqi Allah ya muku alkawari alkawarin sa ko gaskiya ce wa wa'atukum ne ma na muku alkawari fa akhlaftukum amma na saba muku wa ma kana li alaikum min sultanin amma fa ban tilasta kowa ba ko na taɓa zuwa na kama hannunka na shi dole sai ka saba ma Allah illa an da'autukum ni dai kiran ku ne kawai fastajabtum li sai kuka amsa min fala talumuni don haka yau kar ku zarge ni fala talumuni kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawunan ku ko da kotu ne na duniya a yau mutum ya ce ya kai karan shedan gaban alkali ina ga dariya za a yi ko ni na kawo karan shedan don matsiyaci shi ya yi kwatar da ni wa saurare ka shedan ya kama hannunka ya batar ce ma ana bi musrike kum ne bani iya tserar da kuma an antum bi musrikiya kuma ba ku iya tserar da ni in a sharar tun asharaktumuni min qablu kuma kafin mu rabu ma barin ga muku gaskiya duk abin da kuka hada ni da shi din nan da ba ruwana ba ni ba ku kowa ya tashi ba bani guri a lahira bayan manyan sun ƙi ku shedan din ma ya ƙi ku Allah ya ce inna zalimina lahum azabun ali azzalumai masu cutan bayi suna da azaba mai radadi Allah ka saba mu ciki wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha bi idni rabbihim tahiyatuhum fiha salam waɗanda suka yi imani kuma a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani da karantarwan Allah da na manzon Allah wa amilus salihati suka yi ayyuka masu kyau ba su cuci talakawa ba za a sa su jannatin tajri min tahtiha al-anharu gidajen aljanna khalidina fiha suna dawwama cikin gidajen bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu tahiyatuhum fiha salam gaisuwar da suke cikin aljanna ita ce assalamu alaikum الله يكي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرؤها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله تبارك وتعالى yace alam tara kaifa daraba Allahu masalan baka gani yadda Allah ya buga misali baka ganin yadda Allah ya buga misali kalimatan tayyibatan kalma kyakkyawa kalmar gaskiya ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce kyakkyawa asluha sabitun tushen ta a kasa yake gam wa far'uha fi samareshin ta kuma ya hau sama maganar gaskiya ba ta haduwa in aka faɗi magana in dai ta gaskiya ce ba ta faduwa har tashin kiyama mun yi muku magana akwai gyara kun ce a'a katalba ya zo ya faɗi irinsa la ilaha illallah ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الله يتي مثال كلمة وتكأيا كلمة مركو كلمة يودارا درودو أظن zo a سواني الهالي ku ne suwa ne alhali kuma ku ba ba ku bane a ce muku a zo a gaya muku irin wannan kalma masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisa kamar bishiya ce mara kyau iji tuffat min fawqil ardi dama sai wanta basu shiga kasa ba a sama take a dobare da ka kama sai ka firji sai ka jefa ma laha ba ta da tabbata haka kalmar ƙarya take da kuma kalma ta yaudara duk mutumin da aka zuga shi da kalmar ƙarya ana son ka alhali ba a son ka ana yabon ka alhali ana kushe maka sai ka yarda da irin waɗannan maganganu ka bar mai maka magana ta gaskiya kafin ka bar duniya sai ka yi nadama يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل, الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله يشاء يثبت الله الذين آمنوا ولن تسكي إيماني الله ينا تبتر دسو بالقول الثابت في الحياة الدنيا ده كلمة تقفية ده أنقيا مسو سيسو أوكا malamai na cewa kalmar da ta fi gaskiya ita ce ma kalmar kushe daga bakin makiyi makiyinka ce cewa ba ka kaza ko ba a son ka to ɗau wannan kalman da ƙarfi don kuwa gaskiya ce in ka gyara wannan gefe shi kenan sai makiyinka ya ji kunya to amma ba mai iya wannan sai wanda ya samu dacewar yardan Allah yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti wanda Allah madaukaki ya nufe shi da imani shine wanda Allah ke karfafa masa da maganar gaskiya har ma yawo sayyidina Umar yake unguwa unguwa cikin dare ba mai ganin sa da daddare zai fita yana zirga zirga shine shugaba na farko da ya wannan yana bin wannan unguwa ya bi wancan unguwa in ya ga wannan window ana surutu ya dan kasa kunne ya ji ko za a ce Umar baya adalci baya kaunan ra'ayin na kusa da shi bahaushe ya ce ba a mugun sarki ko ba kuma lura da maganar hausawa in ba ku yarda da ayar qur'ani ba يثبت amanu bil آمنوا بالقول fil hayati الحياة الدنيا وفي الآخرة mutumin da Allah ya nufe shi da dacewa shine wanda a duniya da an faɗi gaskiya sai ya ɗauka baya fushi to yanda Allah ya datar da shi nan duniya Allah ya ce haka ma kiyama Allah zai datar da shi amma mutum idan azzalimi ne fa wa yuzillu Allahu zalimin azzalimai bacewa basira su take maimakon in makiyin ya haɗu magana ta gaskiya ya ɗauke ta ya aiki da ita sai ya ɗauki wannan makiyin nasa abokin adawa sai ya ƙara tsananta adawarsa da shi mu da can ma mun ci zaɓe ba da kuɗi ba bare yanzu mun yi dukiya da dukiyar mu za mu ci gwamnati basirarsa ta bace sai Allah ya ce wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana yin abin da yaso ga abin da zaka bi ka tsira sai mutum basirarsa ta bace leburansa sai yayi hankali da shi bai da shi Allah ka shirye shugabannin mu to mu dawo karatun mu ko lokaci ya tafi falalan سورة البقرة mun faɗi guda tara متفق عليه حديث سهل بن سعد السائدي حديث ناشكي لتاه بخاري دا مسلم إن امرأة أربت نفسها على النبي ana zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga wata mata ta zo wajen manzon Allah ta ce ya rasulullah ina son ka abu ne ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram kun ga wannan yana cikin tarbiyya irin na musulunci mace ta nemi mutumin kwarai ta tallata ma kanta gare shi domin in ba ta nemi mutumin kwarin ba babu mamaki ta fada hannun mutumin banza zamanin manzon Allah mata na zuwa gare shi suna cewa muna son ka aure mu annabi ko in bai son auren sai yayi shiru in ya ce a bani son ki aika garin ka zai baci manzon Allah sai yayi shiru shiru ma amsa ne ce ya rasulullah ina son ka aure ni ya rasulullah ka aure ni don ina kaunar ka manzon Allah sai ya kyale ta ya mata shiru wani mutum yana zaune in ji anas in ji sahal bin sa'ad kai yace fa qala lahu rajulun ya rasulullah zawwijni hani ka auren min ita mana tunda kai baka da bukata ka san mu bukata na nan da yawa me yawa bata ma kyau bane to ni ta mu mhm, irin wannan nake nema annabi sai ya ce ma faqala ma indaka me kake da shi malamai suka ce banda annabi ba mutumin da yake da ikon ya aurar da mace ba tare da ya nemi ta ba ita ta zo ga annabi ne tana neman ya aure ta manzon Allah ya ki aurenta bai gaya mata bai shiru wannan mutumin ya ce ya rasulullah ni ka auren min ita manzon Allah bai waiwaye ta ya ce kina son shi ba sai ya ce ma in daka me kake da shi na sadaki saboda matukar manzon Allah ya hukunci haramun ne duk musulmi ya saba hukuncinsa kuma in akwai sharri manzon Allah ba zai haɗa ta da shi ba saboda haka tunanin manzon Allah ya fi nata fa kana ma indi shay'un mutumin da yake talaka ne nakin karawa yace ba ni da komai ya rasulullah kana sai yace izhab faltamis walau khatama min hadidin ka je ka nemo ko da bakin zobe in ka kawo bakin zobe zan maka aure a iya talauci a ce zobe ma wannan na karfe bakin karfe a ce je kana da shi je ka ya yi shiru ce to a zuciyarsa in ce na san ba da kuma bari je gida mai yiwa cikin tarkace a samu fada haba ya tafi gida ya bincika babu ko bakin zobe zoben bakin karhe kai sun maraja sannan ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa la wallahi ma wajattu shay'an ya rasulullah na bincika tarkace na ban samu komi ba walau khataman min hadidin koda zobe na bakin karhe ban samu ba to amma gaskiya rasulullah ina son wannan mata walakin hada izari ga farjale na? yana da farjale yana da tiket zamanin annabi maza na daura tiket har yanzu ma in ka tafi aikin hajji zaka ga musulman Indonesia suna daura tiket al'ada su ce nan ne kuke ganin abun kunya eh, ya rasulullah ga wannan kwarjalan nawa wala hanisuhu mu raba biyu ma ka dauke rabi in dauke rabi tunda abin da ya zama dole sai na bada wani abu shine sahal bin sa'ad ya ce wa malahu rida'un kuma fa bai da mama yafi shi ba shi da komai a duniya sai wannan da din amma yana da bukatan aure فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce wa ma tasna'u bi zarika to ita kuma me za ta yi da fatarinka in labistahu lam yakun in labistahu lam yakun in kai ka saka ita kuma fa wa in labisathu lam yakun alayka minhu idan kuma ita ce ta sa kai kuma fa na ya ce to yanzu dai ba abin da zan yi gashi dai ko ina son ta fada sai zauna hatta iza qala majlisuhu sai da zaman ya dade yayi tsawo annabi bai ce komai ba shi bai ce komai ba kama sai ya tashi zai tafi gida abinsa ya san dai kamshi yanzu tashi ta same shi farahu nabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi din nan sai manzon Allah ya hange shi fadahu sai ya ce kai yaka audu iya lahu ko manzon Allah ya ce ku kira min shi yana zuwa faƙala lahu ya ce masa ma za ma'aka min alƙur'ani shin ka haddace wani abu na ƙur'ani tun da dai ka da komai na duniya faƙala sai ya ce ma ma'i suratu kaza wa kaza wa suratu kaza wa kaza ha. sahal bin sa'ad ya ce sai ya dinga kirgawa manzon Allah surorin da ya haddace ina da sura kaza da kaza da kaza da kaza faƙala annabi sallallahu alaihi wa sallam ma tahsibu min alqur'an me ka haddace na qur'ani kala yace na haddace suratul baqara aw allati taliha ko wacce take bin bayan ta suratul ala imran manzon Allah ya ce fa kun ishirin na ayatan je ka koya mata ayoyi guda 20 wa hiya imra'atuka ta zama matarka annabi yana da taimako bai yadda a samu gauro ba amma wannan riwaya tana da rauni ka duba sahiya sunan abi dawud hadisi na dubu biyu da da goma sha biyu. wannan riwaya tana da rauni ka duba littafin abu dawud hadisi na dubu biyu da da goma sha biyu. an ce riwaya da tafi inganta ita ce wacce take cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ma'aka min alquran wani sashi ne na qur'ani ka haddace sai yace ma'i suratu kaza wa kaza wa suratu kaza wa kaza yu'addiduha ya kirga wa manzon Allah surorin da ya haddace fa qala an-nabiyyu sai manzon Allah yace amlakna ka ha bima ma aka min al mun mallaka maka ita wannan mata a sanadin abin da kake da shi na qur'ani kuma wannan ya tabbata aure na sunna domin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya daura shi malamai sun tabbatar mana wannan har yanzu kuma har tashin kiyama har yanzu har tashin kiyama irin wannan aure bai haramta وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا na إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين نعم emergency akwai likitoci suna neman doktor sani eh, mai tiyata ana bukatar sa akwai mota da jini a can bakin hanya ba Allah ya gaggauta Allah shi ba da lafiya hmm. ah, kafin an ku tambayoyi kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmai har yanzu kar a gaji gobe insha Allah karatun har yanzu a wannan masallaci ne kafin mu wuce yola jibi insha Allah a kuma ana bukatan taimako kamar yadda aka saba don Allah hmm. akwai ayyuka na masallaci da ayyuka na kungiya wanda ake bukatan a taimaka hmm. kun sani idan ba da taimakon ku ba babu yadda ainihin wasu abubuwa za su tafi kowa da irin yadda ke bawa addini taimako da gudumawa don haka an shirya gobe insha Allah za a nemi taimako a wurin yan uwa musulmai ko da irin wannan taro na mu duk abin da muke so mu gina ko da jami'a ne na musulunci insha Allah za mu gina saboda haka akwai bukatan kowa gobe ya zo da taimako naki wanda za a zo a nemi taimako na musamman saboda wasu ayyuka da za a gabatar na wannan ayyuka na addini da ake a hatta mata su ma ana bukatar su taho da tambaya taho da ainihin wato gudunmawar su gobe insha Allah za a wakilta wasu mata ƴan uwansu waɗanda za su bi tsakanin su don su nemi taimako Allah shi ba da iko don Allah jama'a taimaka kuma Allah shi sa dace akwai wata mata da ta aiko takarda tana cewa ‘ya'yanta biyu ba su da lafiya tana neman ‘yan uwa musulmi a taya ta da addu'a a albarkacin wannan wata na Ramadan muna mata addu'a Allah tabaraka wa ta'ala shi ba mu yaranta lafiya kuma babu shakka mutane da yawa suna ta neman addu'o'i muna roƙon Allah ya biya mana mu Allah tabaraka wa ta'ala shi warkar da marasa lafiya Allah shi gafarta waɗanda suka riga mu kuma Allah ya sa mu cika da imani sannan akwai wani abun da gidan talbishin suke yi gaskiya zamu mu ba su shawara suna taimakawa wajen yada wannan tafsiri da kuma wa'azozin musulunci Allah ya saka musu da alheri shawara da muke so mu bayar tunda akwai musulmai kuma ko ba musulmai ina ga musulmai na da haƙƙi idan suka ga wani abin da ya dan saba ma ka'idar karantarwansu su ba da shawara a kai idan ana tafsiri aka yanke tafsirin sai a kawo wani abu a saka wanda abin nan zai zama kamar ah, cin fuska ga tafsirin da ake misali ana cikin tafsiri aka datsa tafsirin aka sanya kwallon kafa ko aka sa wani abu ko a sa mawaka don Allah muna roƙo a taimaka mana irin wannan a daina wani ya karɓo ya kawo wannan takarda a wani dan uwa mai kishin addini muna fatan Allah kara masa kishi kuma su masu aiki gidan TV din nan ba wani abin da zamu iya ce musu illa addu'a Allah madaukaki ya saka musu da alheri domin suna taimakawa wajen yada wannan karatu amma dan Allah a kula a daina datse tafsiri ana saka wasu abubuwan da ba su dace ba a bari wannan shiri ya gama sannan a sa duk wani program da aka tsara tunda yake komai a tsare yake daga tafsiri sai wancan daga wancan sai wancan to a bari lokacin sai ya kare sannan a kawo wani abu a sa Allah ya sa an gane eh? Eh, suna da ma'ana الله خير ان شاء الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد gafata malam don Allah a taimaka a yi mana bayani game da illoli da suke tattare da sauraron kaɗe-kaɗe da kuma hukuncin sayar da kasin na kiɗa Allah ya saka da alheri da yawa. Eh, haka dai wannan yana da kyau kuma shawara ce mai ma'ana Allah shi saka mu wanda ya rubuta ta da alheri. Kaɗe-kaɗe da sai da kasu sukan kiɗa ina hukuncin sa wanda kowane musulmi ka samu zai ce ma haram sai dai kawai yana yi don sabon Allah. to akwai bukatar kenan a samu wa'azi na musamman akan kiɗa da jin waka mun riga mun san hukuncinsa illa dai kuma shirya wa'azi na musamman akan shi zai hito da wasu abubuwan da za su tsawatar za su daɗa nuna muku illolin da ke ciki da kuma abubuwan da ya kamata a guda game da kiɗe-kiɗe da wake-wake Allah shi sa musulmai mu iya bari malam wasu mutane sun mayar da daga sauti bayan imam tamkar wajibi alhali ana jin sautin imam malam a min bayani tare da nuna mana abin da ke sunna eh, babu shakka daga sauti bayan liman shine tabligh ah, matukar ana jin sautin liman ba shi ma da ma'ana so samu idan dai har ana jin sautin liman sai a bar daga sauti domin kamar zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ah, limanci da ake da kuma zamanin sahabbai da tabi'ai malaman sunna duk sun tabbatar mana babu tabligh illa idan bukata ta samu hatta litattafai na malikiya ana cewa ma bid'a ne matukar ana jin sautin lima a samu tabligh yana zama bid'a babu shakka akwai shi cikin littattafan mazhaba na imamu malik to kuma ana yin sa domin larura idan ba a jin sautin liman ko ana fargaban ah, wuri ne wanda babu tabbacin wuta zai tsaya wasu na ganin wannan yana iya zama uzuri kamar misali uzuri da mutanen saudiya suka dauka domin tabligh da ake yi makka da madina ta Allah shi zatar da mu da sunnar manzon Allah hmm. zuwa ga malam abdulrazak tambaya ta ita ce in na auri mata ta haihu a wata shida da kwana goma yaya hukuncin yaron ka ne kenan ba dan Allah ina da matsala ta gaggawa a matsayin mutum musulmi mai kishin musulunci shin ya halarta ya aikin bincike wato ss domin idan muka sami dama muna son yi ba Allah ya bashi dama wannan wajibi ne ba ma ya kamata ba wajibi ne a shiga aiki na tsaro ss ire-iren waɗannan abubuwa suna taimakawa musulunci kwarai idan ba samu yan asiri musulmai ba za a samu waɗanda ba musulmai ba kaga illar za ta dawo kan musulmai don haka wajibi ne idan har an samu wata kofa na shiga ire-iren waɗannan ayyuka musulmi ya kokari ya gaggauta ya shiga kuma waɗanda suke wannan aiki mu duka musu addu'a Allah Ta wa ta'ala shi kara musu imani Allah kuma ya taimake su don aiki ne mai haɗarin gaske aiki na leken asiri aiki ne wanda sa a hadisin manzon Allah haramun ne jasus matukar ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma saboda yanayin zamani da kuma yanda mulkin duniya ya canza ya zama tilas sai ya zama akwai yallakin asiri a kowane gwamnati babu gwamnatin musulunci da za a yi wanda babu ɗan asiri asiri da ko zamanin manzon Allah an yi irin su ya zama wajibi mu shiga kuma mu rika yi musu addu'a Allah ya taimaka musu ya tsare musu imanin su abubuwan da ake cewa yan SS suna yi na cin zali da sauransu matukar babu hakki muna roƙon Allah ya taimaka wa SS din musulmai su rike imani kuma su tsare kawunan su daga ire-iren waɗannan abubuwa da kuma tozarta mara hakki da cin zali ba ma su ba duk wanda ke cikin kaki muna masa addu'an Allah madaukake ya karfafa imanin sa Allah ya taimaka mana kuma matasan mu Allah ya sa su samu daman shiga ire-iren waɗannan ayyuka malam yaya matsayin musulmi wanda ya ajiye bible a gidansa yana karatun sa, amma bai yi imani da shi ba eh, ya kamata ma ya yi imani da shi ai ko domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka ki bible gaba ɗaya ba shi musulmi an gaya masa ne cewa bible din nan ana samun ƙarya ciki kuma ana samun gaskiya ciki wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya mana ingantattu ka zuba littafin bukhari muslim da sauransu manzon Allah ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum kada ku gaskanta su kuma me kada ku karyata su saboda haka ba za ka ce bible karya ne ba sai dai magana da ke cikin bible wacce ta saba ayar qur'ani da kuma hadisi manzon Allah kai tsaye za ka fito ka ce karya ne maganar da babu ita qur'ani babu ita hadisi wannan sai ka bar ma Allah sanin sa wallahu a'lam ala kulli halin ba ce kai aiki da shi ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi isa annabi musa kansa yana da rai wallahi shi kansa zai gaya wa banu isra'ila su ajje littafin taura su dawo da shi da su gaba ɗaya su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na haka musulunci ya tara komai babu abin da zaka gani cikin littafin bible wanda zaka karu da shi babu shi illa musulmi yana da kyau ya aje wajibi ne ma ka sayo ka karanta ka bincika don ka gane ah, ka daɗa gane darajar musulunci in baka san littafin mutane ba ka gane darajar naka kuma in baka san littafin su ba hanyar da za ka yi ka kare naka idan wani ya taho zai tsokane ka saboda haka ajiye shi ma ibada ce matukar mutum ya ajiye da kyakkyawan niyya Allah shi samu dace malam na ji wa'azin karan nan game da tukin motan <coughs> ah, a dokan musulunci bai bai da kyau to bayan na bayan komawa na gida sai na ce matata ta bani ki din mota daga yau kar na sake ganin ta tana tukin mota ko nawa ko na wani Allah ya saka mata da dai na yi na kyauta malam yayi kyau amma akwai wani abin lura akwai mata likitoci mace likita wacce kun ga yanayin aikin likita ai yanzu gashi muna cikin karatun na an taho neman shi mun ce wajibi ne a samu mata likitoci ba ma ya kamata ba wajibi ne saboda rashin mata likitoci wallahi ba ku san abin da ke faruwa asibiti ba mata in sun tafi au maza ke sa hannayensu cikin al'auran mata me yawa ba ku sani ba ku tambayi likitoci ku ce yake banta da mace yayi kaza yayi kaza to idan aka tarar da mara imani bare kuma wanda ma ba musulmi ba abin sai ya yi muni to kun gani inda a ce akwai mata musulmai likitoci fa ita sai ta ɗauki wannan aiki ta yi wa matarka shi shikenan dama ba haramta ba duk da yake kwata maza ɗin larura kan sa a yi larura malamai sun gaya mana tana hukuntawa ya zo cikin sahihul bukhari kwarai amma larurar ina ga bai kamata mu ɗauke ta mutukar muna da matan mu da suke shiga jami'a suna karanta abubuwa da yawa abin da ya kamata shine a samu mata da za su karanta likitanci mace in likita ce yana da kyau ta samu mota kwarai matukar ba za a turo masa mota gida a dauke ta ba don ba mamaki cikin dare a samu emergency ba kuma mijinta ya za a yi kenan kaga laruran sai tuka motar nan da kanta ya same ta wato ala kulli hali ya kamata mu yi la'akari da maslaha duk hukunci da zamu bada a fatawar mu akwai maslaha da za ta yi hukunci ga mutum larura ce ta sa dole ya bi irin wannan ba da son shi ba don haka ire-iren waɗannan mata gaskiya wajibi ne mu lura da uzurin su Allah shi ta samu dace amma mace haka nan kurum a saya mata mota ta ringa tuki saboda shakatawa wannan mutumin Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa mazan mu su yi koyi da shi malam ka ce manzon Allah ya kasance idan wata mace ta zo ta ce mar tana son sa in har baya son ta zai yi shiru to shin wannan ya nuna cewa a yau idan wata mace ta nuna cewa tana son mutum shi ma shirin zai yi kenan wannan haka yake a yanzu ma yin mace ta ce tana son ka in kai shiru yi koyi da manzon Allah ko matukar yi da wannan nufi Allah zai baka lada amma wani shirin na ga zai sa mata yi tunanin ko kana wani nazari ne na wani yi nazari ko an aiko mun yana suna kake bubbuyawa to ba haka bane <laughs> yawa akwai wata baiwar Allah da ta wallafa littattafai a wancan azumi ma ta rarraba ire-iren littattafai na karantarwar musulunci bana mata kawo the muslim woman's dress wato suturan mace musulma ta buga su da yawa ta aiko a rarrabawa yan uwa musulmi mun bayar ana rarrabarwa mu yi mata addu'a Allah baraka wasu ala ya saka mata da alkhairi Allah shi yawaita mana ire-iren ta waɗanda za su ɗauki nauyin buga littattafai akan musulunci ana rabarwa musamman ga yan uwa musulmi don su gane eh, su daɗa fahimtar addinin su da kuma tafarkin rayuwa irin na addinin musulunci Allah madaukaki ya karfafa imaninta Allah madaukaki ya albarkaci zuriyanta Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mata imani har zuwa mutuwa na'am haka ne ta babu laifi ita ne ta bayar sadaka فمي ثلاثي كما زعم الله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الله يساك ومال الهيري wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wani ki shago bai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu kan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi